mu muna kira wallahi tsoron Allah musamman abba gira gira ka ji tsoron Allah ka ji ka diba halin da al'ummar jihar Kano suke wannan duk irin wannan ciye ciye da ake cewa ana cewa ciyarwa ciyarwa wannan ba ya wuce wannan ni ina son abba gira tun alhamdulillah kana ganin shugaban kasa kana ganin shugaban kasa ana to dan Allah a ba shugaban kasa Najeriya shawara al'umma muna cin wahala kuma ba wani abin da mafita sai a ji tsoron Allah magana a ce a hada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 mun zo wannan fili mai albarka musamman mai jan hankali ga shugabannin Najeriya tun daga kan shi mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tawadungo da gwamnonin mu gaba ɗaya na Najeriya da sanatoci da rabar da sauransu gaba ɗaya ya kamata tsoron Allah su tsoron Allah su diba irin halin da al'ummar Najeriya muke ciki musamman talakawa wallahi muna masu mun masu fatan alkhairi sosai kan su ci zaben nan amma kuma yau gashi mu kuma dukkan wani sharri duk sun jo sun jumar shi akan akan mu kangin talauci na banza na wofi wanda bamu taba shiga cikin sa tun 1979 muke muke siyasa amma mu taba ganin kan karni mara mara amfani mara muna Allah wadare da irin wannan uh, lokacin 1999 da muka shigo har zuwa yau dinnan to uh, shekarar 2024 wallahi mana Allah wadare da wannan shugaban da muke zaba hmm. kun ban mutane kullum a ce ga yadda zame ga yadda zame ba wani kullum masifa ƙara ƙara lunka mana ake kullum wahala ta ƙara in wata abin da ke talaka muke da sakamar shi ya ƙare na hannu hannu talaka ya ƙare shugabannin da ke ba tsoron Allah suke ba su tsoron Allah ba su ba su tsoron manzon Allah salama sun jefa al'umma cikin matsalacin talauci abin da zaka ci yau Najeriya kana dan Najeriya ya gagare ka ana gani fa kamar cewa wai talaka su ne suke gallaba wa junansu talaka ya taɓa zuwa ya gallama ɗan uwan talaka ba tsaro ƙasa ba ba ba ta yawa hal sun kashe ƙasa 'yan siyasa nan duk ka da kashe al'umma 'yan Najeriya 'yan siyasa sun kashe sun kashe ƙasa yau an ce an buɗe boda an ce yau zuga shi duk inda ka shiga tsanani sai karuwa ke yanzu ne an amfanin wannan buɗe boda da aka yi za ta wofi a Najeriya duk inda ka je malam wahala ta yi wahala ba abin da ke sauki ka shiga cikin garin ne ka je ka tada gwangwani madara biyar na siga ina a bude bude bake al'umma saboda shugabanni mun zaɓi shugabanni marasa alkhairi marasa tsoron Allah daga su sai ayansu wallahi muna kyan su tsoron Allah Allah hana na madakata ba ka zuwa wa lafiya ka je ka ce kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne ko kai sanata ce kai ko wani rawa ne ko ko ka ce kai almara ko alarama ne ko kai profesa ne Allah ya wuce wannan Allah bai rada bai bai jika wallahi tallahi ku shiga tsoron ku tsoron Allah shugaban kun dai cuci al'umma mu muke zaben nan mun komi duk zabe a ce mu yi zabe wannan yazo ce wancan bai iya ba wannan yazo ce wancan bai iya ba to wai yau wa iya galla zamu al'umma kullu cikin wahala muke kullu cikin bala'i ake yanzu mai amfani wannan zaben da muka yi na wannan wannan ma na 2024 ne me amfanin sa daga sama har ƙasa me kira da zakai da su mahukunta ya kamata mun kan tsoron Allah abin ke so in jan hankali ga shi mai girma shugaban kasa yin tsoron Allah janye tallafin mai wallahi ya sa al'umma mun rasa inda za mu sa gaban mu kaga wani janye tallafin wallahi ya cuci ya cutar da al'umma Najeriya kuma Allah rana madakata ga shi ga Allah kuma muna so in ji hankali ga abba gida gida ya tsoron Allah shi ma saboda dukkan wannan tallafe tallafen da ake ta yi har yanzu ba abin ne zo wajen al'umma yanzu kullum sai mu ji an ce wai kana so ka ce talakawa har yanzu ba san ana yi duk abin da ka sani abba gida gida ya kama tsoron Allah al'ummar jihar Kano sun masa mun masa ruwan ƙura'a ko mun mun kafa mun tsaya mun yi addu'o'i ga shari'o'in nan da aka ta yi har yace zabe zaɓe amma yanzu ba ka ce marta Qur'ani wanda yake murna da zaben abba gida gida musamman ma irin mu yan kwankwasi amma aka ce muka ƙara mu yan siyasa ne so muke muka an daidai amma yau sai ka an ce ku je ga tallafi an bada ko dan gwata na yin fala dan gwata wai shi abin ke fama ke dan gwata ba ba gwamnati bane wani abu kuma ina gidan haka yan siyasa dan Allah dan annabi su je alakata mu da in za a ba tallafi a da kaya ko hizba ko wani wani uh, shura ko wace tsaya ko ko wani hubuzin zaka. don nan ake shura al'umma mu bari ba su idan ana yawan mi haka idan ana polio a Najeriya duk Najeriya aka ana polio gidan kowa an san gidan kowa kowa sai an ce an tsitsira ma ‘ya'yansa alura amma ba mu taɓa ganin wani tallafi yau la kaga munan da lokacin ga muke zaune tun da muke mu taɓa ganin tallafi ba ko nawa tun daga 1999 ake tallafi ake tallafi duk kowane sai ko kan wajja ce kowane ka ce duk gwamnati ta san gidan kowa za ta iya kai mai tallafinsa amma baya zuwa wallahi duk gwamnati sun san gidan kowa sun san za su yi su tafi amma ai yanzu dai na kara gama amma wallahi ba mu taɓa cin tallafin kowa ba sai dai zancen banza muke ji sai ka ji wannan an taimaki wannan cikin rediyo an je to wannan Allah yana nan madakata mu muna kira wallahi tsoron Allah musamman abba gira gira ka ji tsoron Allah ka ji ka diba halin da al'ummar jihar Kano suke wannan duk irin wannan ciye ciye da ake cewa ana ciyarwa ciyarwa wannan ba ya wuce wannan ni ina son abba gira na alhamdulillah kana ganin shugaban kasa kana ganin shugaban kasa ana to dan Allah a ba shugaban kasa na Najeriya shawara al'umma hamlatin wahala kuma ba wani abin da mafita sai a tsoron Allah magana a ce a hada karfi da karfe da gwamnati da kowaye a rika a dan Allah a yi oda A yi oda a zo a yanzu wannan nome nomen da zamu shi zai ci da al'umma na shi ne ake noman nan ba abin da ka tsina ta aka tsina ma al'umma ina za mu yi noma yanzu ba ka da ci ba ka da sha yanzu wannan azumi ne na na na na na na wanda ake son ciwo to wallahi kusan tun mu yanzu ba ranar da baka gana kana azumi ba ta sosai ku tsoron Allah Allah na marakata abba gida gida kai tsoron Allah magana kuma wannan a ta hada mutane da in hizba ko in wani wace tsiya to wallahi ta wuce wannan harka ce ta siyasa a ji a tsoron Allah magana ka ba kwanakin na aka ta wani magana an bada biliyan biyar biyar din Najeriya an saboda an cire tallafi mai me aka tsire na al'umma har yanzu ba wanda aka ce ya amfani wannan tirolin nan 80 180 da aka taba su ba wanda a ce ya amfani kwano tafiyan hannu na wani taimakon ba komi sai wahalar banza muke tasha mun zaɓe wannan to wallahi tallahi ku tsoron Allah Allah na kuma wallahi ba za mu mu da mu da ku sai dai mu ta ku Allah ya sadab Allah ba za mu haƙin mu wallahi da muka zaɓe ku ba mu yafe muku duniya da lahira